dukkanmu mun ga wani bakon al'amari ne da ba a taɓa ganin haka ba duk abin da ake baka labari ba irin wannan ba to ina ganin eh, mu ɗan ƙara gurgurtarwa ba na so lamarin ya girman haka gaskiya ka ɗan yi haƙuri ɗin dai ba damuwa Allah saka da alheri insha Allah da abin da yake ciki don Allah da za ta kira ka mm, ina ganin tunda a matsayin ta na likita tana zaune aka yi wannan abu a wannan gida kamata ya kai ka kira ni Usama Zainab a ina ka samu wannan likitan wannan likitan kwararre ne masanin aiki don ya yi ayyuka a bangarori daban-daban wanda kwarewarsa ce ma ta sa aka haɗa ni da shi na kawo shi domin ya aiwatar da wannan aiki ya kamata da abin da mutum zai yi ya dinga bincike musamman in kai la'akari da matsalar cikin gidan nan matsalar nan gidan matsala ce da ake ɓoye ta sannan wannan likitan ka yi cikakken bincike a kan shi da ma'aikinsa kafin ka kawo mana shi kuwa zainab kenan in har za a yi wani kashedi ki ya kamata a fara yawa domin ke kika ɗauko wannan baiwar Allah kika shigo da ita gidan nan wanda wannan ne musabbabin wannan matsaloli da suke ta faruwa har kawai yanzu an gaza shawo kansu ya riga ya faru kuma insha Allahu ba za a samu matsala ba sannan rashin jin daɗin hakan ne ma yasa nake daɗa jan kunnen ka bai kamata saboda na ɗauko ta na kawo ta an samu damuwa ka dinga sakaci da mutanen da za su shigo cikin gidan nan ba ko da ni na yi ganganci sai a bashi a zuwan tsautsayi ne amma kai ya kamata ka dinga bincike kafin ka kawo mutane ba na so a samu matsala ka kira ni idan da buƙatar haka to to ina ganin ma kawai dai zan dinga zuwa ko da ma ba ku kira nan ba eh ba komai zan zo in sha to in ga irin gudunmuwar da ya kamata in bayar eh, ba damuwa to gode sosai ah, yawa sai an jima ku to gode sosai gode zainab kenan abin da nake shirin yi ni ba kuskure ba ne domin ina yin shi da hujja ah, wai in tambaye ki ma ke kin san wace ce wannan matar zainab kenan ke baki san wace ce wannan matar ba kenan kai ka san wani abu a game da ita amma ka bari muke ta shan wahala tsawon lokaci me yasa za ka mana haka usama ki bi a sanu, akwai binciken da nake yi kuma da zarar na kai gabar da nake so a kai zan sanar da ke ko in ce zan sanar da kowa na gidan nan wace ce ita duk matsalar da aka shiga yanzu usama ba ta kai ka sanar da mu a samu maslaha ba sai nan gaba ko so ka sai bayan komai ya lalace sannan za ka sanar mana gudun lalacewar ne yasa ba na so in yi gaggawa wajen sanar da ku har sai binciken da nake ya tabbata insha Allah da sannu zan sanar da ku Usama bana so a samu matsala. To Allah ya tsare. Insha Allah. Wa عليكم السلام. صباح. علي عندك؟ Allah ya sa bayan matsalar da muke ciki ɓoyewanka ba zai ƙara mana ba. Don ni gaba ɗaya na ji na canza da kace min ka san wani abu a cikin labarinta. Zainab ba za a samu matsala ba insha Allah. Wa ba abin a sannu. Jera ka. fushin ki da ba na so in ga kina ta wannan tuskulewar kina haɗari sai ga kamar kora da hali kike mu san kuma dole in mai da hankali fa akan al'amarin nan ayi ayi a wuce kes din nan a san ba wata matsala a gida ni ma a tsara maganar ko <laughs> tsakiyar ta isa haka kula kan yi. Ah, mutum kai kan ga fitar. <laughs> ya kuma na ganki a ɗakina na zo ɗaukar kayana ne kayanki kuma to ai na ga kayanki a jikinki wannan fari gata ce ni wannan na fi jin daɗin sawa na fi jin daɗin wannan ba na son a'a ga kayanki na masu kyau da na ɗaɗɗin kamiki na sa'a kamiki miki gashi nan biki ga yadda kika yi kyau ba kin yi tas da ke ai na ke kamata ki dinga saka ba na ko Na fi jin daɗin wannan ɗin. Me yasa kika fi jin daɗin nawa bayan kayanki su ne kayan mata kuma ga sunan sun miki daidai da ke wannan kukin ga kayan maza ne ba za su miki. Saboda in nasa yi kamar muna tare da kai. Kaga wannan in nasa mutane ne za su gani shi kuma wannan in nasa sai in ji daɗi sai in ji kamar muna tare. To gaskiya ne to amma abin da yake faruwa kar karki sa karki sa kin sani ne kin ga gidan nan ba ni kaɗai ba ne ko kin ga da kin ga akwai kanwata ga babana ya zaka kin ga ya tafi yana son zai je taho da umma na za su dawo nan gida to kin ga idan ana garin ki kina saka kayana sai a ce baki da kunya ko kin ga kuma kima ba za ki ji daɗi ba to ki bari idan muka canja gida ko kuma idan ba sa nan sai da da ke ne ko ba haka ba to sai in baki kayana sai ki saka kin ga a lokacin ba za a ce da ke komai ba amma yanzu idan ana ganin ki kin gani sai a ce baki da kunya kuma kin ga kina shigowa ɗaki na kai tsaye shi ma kin gani za a ce baki da kunya ko to ki daure ki daina shigowa ki dinga bari sai idan ni ce ki so bari in tafi dama an ce ba ka so na shigo ɗaki eh ai saboda kin ga ai suna gidan ko kar a dinga ganin ki kawai kin to ɗakin mijin kin ga ba daɗi ba na so a ce miki baki da kunya ko ba haka ba kin ga ake mai kunya ce ko to ki daina saka kayana ki dinga saka iyanaki dawo sai an jima na tafi. To ai biki bani rigar ba. A'a zan je in wanke ma. Kaga ai zaka ji daɗi. Gaskiya ne. Gaskiya. Daga ina kike? Ina can ɗakin. Ni da mijina muna shan soyayya. So? Soyayya. Dawa? Da mijina. Mijinki kuma? Emma. Eh Wai ke tsaya. Kin san fa duk mutanen da aka haɗa a cikin gidan nan an haɗa su ne saboda a sama miki mafita. Auke ashe sai da suka zare ɗaya bayan ɗaya kowa an ji shiru shiru an miki uzurin bacci ashe sama kika haye kika je kika kinkimo wani abin kika sako? Ina ɗakin mijina, ina tare da mijina. To wai ma ke tsaya. Ɗan ƙaramin lokacin nan da aka samu bayan fitata shine harkin yi wanka kin sauya kaya? Ni fa lamarin ke na ban tsoro. Anya ma ku ke mutun ce? Ni mutun ce kamar yaya. mutun ce mana. Kai. akwai abin da yake faruwa kin akwai matsala gaskiya bayan wacce nake zargin ma akwai sabuwa yanzu da kika haura saman kuma me kika je kika yo a can ya ba ni mishi rigarsa mm. Ya eh mana, to in ban wanke mai bawa zai wanke min kayan mijina, musamman kayan baccin shi. Ba ne ce zai wanke. Ai ne dace na wanke. Na shiga uku. To wai ni wannan mata, ke wace irin mace ce ne a takaice? Dan yanzu na ga abin naki ma fa kullun sauya salo yake ni na rasa yanzu in kika yi nan yau gobe in ki sai ki canje biki shi yasa har yanzu mun kasa gano menene matsalar take da mun ki saboda kullun abin ki sauyawa yake ko baki ji ba a na cewa yan je in wanke baki ji ba wuce je ki wanke to eh, ki ban zan kawo jeki ki ba ni ni bakin ciki na ma shine bata san asalin magana ya ka kai ne kai doka a cikin gidan nan kace ko ina a dinga barin sa a buɗe ko mm. to yanzu na haɗu da wannan bakuwar ta sauko daga sama kuma da rigarka a hannunta sannan tana faɗa min ma wai kai ne kace ta karɓo ta wanke maka kuma wannan ai ba daidai ba ne zauna zainabu yi magana zauna zauna ah, zainabu wannan ina ganin ba wani abin damuwa ba ne tabbas ne ne doka na ce a rikabar kofar na abu da saboda kowa ya saki kuma na fara ganin alfanun haka shi sa na ce abu yawwa saboda haka kamar yadda kika ganta da riga ni ma na ganta da riga kwarai da gaske to wannan kada ya dame ki ko ni na bata riga ko ba ni na bata riga ba tunda dai ta fita lafiya lau ina ganin ba wani abin damuwa ba ne kada wannan abin ya daga miki hankali kenan kana san ta ɗaure gan ta fita da ita ai kamar yadda na ambata miki na sani na ga san ta fita ina ganin zainabu wannan ba karamin abin alfahari ba ne sai mi murna da allah ya sa ma ta samu hata iya farfadowa kuma kamar yadda na gaya miki dama yanzu abin da ake so a dan ba ta dama a sake da ita kuma waye dama baya ba ta dama ni kaɗai ne dama na saka mata fuska kuma shawarwarin da aka bayar ɗin da ne amfani da su yanzu ba gashi ba allah ce hikimarsa da ta shigo ɗin yanzu da na saki jiki nuna mata babu komai biki ganta fita tana walwala ba kuma gashi abin burgewa shine yanzu ina da damar da zan saka ta ina da damar da zan hana ta to kin ga wannan shine zai bamu dama da karfin gwiwa na idan ana da bukatar a kai ta koma ina ne duk abin da ake son a yi yanzu sai a yi shi cikin kwanciyar hankali ba a da damuwa in saki jiki da ita yanzu duk inda nace ta bini za ta iya bina ko ba haka ba babban abin da na yi sa ma nake ta dan shakka nake ta dan shayi shayi nake ta dan guje-guje saboda kin ga ba a san matsayinta ba budurwa ce bazawara ce matar aure ce Allahu ya alam ma fil bar wal bahar Allah shi yasa abin da yake cikin kogi da abin da yake cikin tudu ko ba haka ba to amma idan muka ba a hankali a hankali daga yanayin da ake janta a jiki din za a iya gane in wanda za a ci gaba da rayuwa tare da ita ce kin ga shikenan fallahi alhamdu idan kuma wanda eh, muka rike amana ta ce lokacin tafiya ta yi eh, shikenan ba mu da damuwa sai ta tafi cikin kwanciyar hankali cikin aminci an san inda aka ajiye ta zai ba a da damuwa an ba ta gudunmawa ko ba haka ba yanzu da abin da ta yake na fahimci kana goyon bayan ta Zainabu abu kenan Allah dai A'a. Ki ci ana nan ana aikin lallai. Kin nace dai sai kin yi wankin nan shine kika fito kika fara kenan. To shi ya bani ce na wanki. To kika sa kanki dai. Ai shi ba shi ya ce ki wanke ba, ke ce kika ce sai kin wanke saboda kawai kina so. Ai shi baya kaunar ai masa wanki. Musamman mace ce ta wanki. Wannan rigar yanzu haka ya gama sa ta watakila. To ya kenan na riga da na wanke. ya eh to yadda za a yi ki wanken kawai tun da kin fara ni kuma sai in ce masa ni na wanke wataƙila an yi haka zai dai sa tun da ni yar uwarsa ce kai ka ji matan nan to ke ma ai mace ce yi mace ce amma kanwarsa ke kuma ba ni ta kamai mai to zo ki karasa zo ki karasa wankin nan ki karasa laifinki ni kamar yadda na miki alkawari zan ce masa ni ce wankewa damu kai ka je matan nan wanki dai sai na yi shi kuma sai na karasa kuma in wanke in ma da guga na yi kawai mijina in ma ba zai sa ba ni sai in saka abuna dama na fi son haka ni da ma zai wulatta sai ki kawo mun ki kawo mun in ya baki ya ce ba zai sa ba ki kawo min abuna a ta tattara kayan shi ina wankewa.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 da na subscribe sannan ka dana ka kararrawa domin samun shirin da zarar an daura halin su eh, sai dai ki zaba ko ni ko mahaifi ki inda farin ciki ki so ki samu rayuwa in zaba ko kai ko mahaifiyata halin su halin su ka tsaya mana magana nake son me da ke baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi assalamu alaikum Amarya. Ya kai na ga angon naki ya fita a fasaci. Ki dai bari. Wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan. Ga baki dai al'amura sun iri da tuwa kwata-kwata. Allah ya kyauta. Kowa ya kwana lafiya shi ya so. babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin bf suma ku yi amfani da sinadarin feminaji femi kiya da sabulin anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa dan karin bayani garzaya ofishin bf suma da ke lamba bakwai khadija house ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya bf su namu ba irin nasu bane. Assalamu alaikum.